Radio Hausa VOH ke gabatar muku da shirinsa daga nan birnin Tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد Jama'a masu saurare Assalamu alaikum ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin Hausa Radio BOH na wani lokaci da fatan ana cikin koshin lafiya. Ga jiran abin da muke dauke da su akwai labaran duniya kamar yadda aka saba. To a bangaren sauran shirye mu kuwa za a saurari shirin nan ne na mu koma noma. Daga nan kuma sai shirin nan na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Idan har da lokaci za mu duba su daga cikin kanan labarai sai ban kwana da ku. kafin a ji abin da an fita baki daidai sai an fara ne da sauraron shirin nan na ko kun san ko kun san jama'a masu saurari assalamu alaikum yau laraba goma sha ɗaya ga watan nuwamban shekara ta 2020 wanda ya daidai da 25 ga watan rabiu awal na shekara ta 1442 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 45 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 11 ga watan nuwamban shekara ta 1975 kasar angola ta samu yancin kanta daga hannun turawan portugal 'yan mulkin mallaka kafin haka dai kasar angola bangare ne na dolar congo babba amma cikin karni na goma sha shida turawan portugal suka mame kasar ta angola a shekara ta 1483 sannan bayan yakin duniya na biyu mutanen kasar angola suka fara tawaye da bore ga turawan kamar sauran kasashe na yankin wanda ala tilas suka baiwa kasar 'yancin kanta a shekara ta 1975 kasar angola tana da fadin kasa kilomita murabba'i bakwai sannan tana makwabtaka da ƙasashen jamhuriyar demokuraɗiyyar congo namibia da kuma zambia masu ware ko kun san cewa shekaru 38 da suka gabata a rana irin ta yau shahid ahmad gasir wani musulmi a kasar labanan ya kai harin kunar bakin wake a kan sansanin sojin isra'ila mafi girma a kudancin kasar inda kai sojin yahudawan isra'ila 89 da kuma raunata wasu 86 kafin haka dai sojojin yahudawan sun mamaye kasar labanan har zuwa babban birnin beirut a shekara ta 1982 a lokacin mamayar sun kashe dubban mutane waɗanda suka hada da falasɗinawa akalla dubu uku a sansanoninsu da ke sabra da shitila amma bayan harin kunar bakin waken da aka kai wa sojin amurka a beirut da kuma wanda aka kai wa sojin yahudawa a birnin sur na kudancin kasar labanan hakan ya yi tasiri wajen ficewarsu daga kasar ta labanan zuwa kan iyakar kasar da ƙarshe masu saurare ko kun san cewa shekaru goma sha shida sa gabata rana irin ta yau wata goma sha ɗaya ga watan nuwamban shekara ta dubu biyu da hudu yasir arafat shugaban ƙungiyar kwata yancin kai ta palestinawa wato plo ya rasu an haife shi a shekara ta alif ɗaya tara da ashirin da tara ya kammala karatun jami'a a matsayin injiniyan gine-gine a jami'ar alkahira ta ƙasar masar a shekara ta alif ɗaya tara da hamsin da ɗaya ya dawo falasɗinu wadda aka mamaye a shekara ta alif ɗaya tara da sittin da biyar ya kuma kafa ƙungiyar fatah domin gwagwarmaya da isra'ila sai kuma shekara ta 1965 ya zama shugaban kungiyar plo a shekara ta 1970 mayakansa suka shiga yaƙi da isra'ila karon farko a shekara ta 1982 bayan mamayar da sojin isra'ila suka yi wa ƙasar labanan ya mayar da sansanin sojojinsa zuwa ƙasar tunisia daga ƙasar ta labanan a shekara ta 1988 ya amince da samuwar isra'ila sai kuma aka kulle yarjejeniyar oslo da shi a shekara ta 1993 malam yasar arfat ya koma ramallah bayan sulhu amma gwamnatin isra'ila ta hana shi fita daga gidansa tun a cikin shekara ta 2000 da ƙarshe dai a shekara ta 2002 rashin lafiya ta kama shi inda aka kai shi birnin paris na kasar faransa inda kuma ya rasu yana da shekaru 75 a duniya Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Muna sanar da ku cewa Radio BOH Hausa da ke nan birnin Tehran a Jamhuriyar Musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe 6 da minti 53 zuwa 7 da minti 50 na safe agogon Najeriya, Niger, Kamaru, Burkina Faso da kuma Togo. Wato karfe 5 da minti 53 zuwa 6 da minti 50 na safe agogon GMT da kuma ƙasar Ghana. akan mita 22 kilohertz 13710 sai kuma zango na biyu daga misalin karfe 1 da minti 23 zuwa karfe 1 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Togo. Wato karfe 12 da minti 23 zuwa 12 da minti 50 agogon JMT da Ghana. A kan mita 16 kHz 17,595 sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. Abdullah yanzu lokaci da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya to da farko ga muhimman kaninsu kakakin gwamnatin kasar iran ya bayyana cewa iran din tana jiran ganin kamun ludayin sabuwar gwamnatin kasar amurka Ƙungiyar OIC ta cike gwamnatin Yahudawan Isra'ila kan ci gaba da mamaye yankunan Falasɗinawa. Majalisar Ɗinkin Duna ta ce za a fuskanci yunwa a arewacin Najeriya, Yaman, Sudan ta kudu da kuma Burkina Faso. Yanzu ga cikakkun labaran. kakakken gwamnatin kasar iran ali rabi'i ya bayyana cewa iran tana jiran ganin kamulu da yin gwamnatin amurka mai zuwa kafin yin hukunci akan ayyukanta a lokacin da yake amsa tambayoyin manema labarai a birnin tehran kakakken gwamnatin kasar ta iran ali rabi'i ya bayyana cewa siyasar kasar iran dangane da kasar amurka a bayyana take ga kowa a duniya saboda haka babu wani canji dangane da haka matukar dai ba a samu wani canji a cikin siyasar kasar amurka ba ya ci gaba da cewa kasar ta iran tana yin la'akari ne da salon siyasa ba mutane masu mulki a kasar amurka ba domin kuwa salon siyasar kasar amurka dangane da kasashen duniya na neman yin mulkin mallaka da mayar da sauran kasashen duniya in amshin shata shine abin da iran ba ta yarda da shi ba kuma ba za ta taba mika wuya ga haka ba dangane da zaɓukan da aka gudanar a ƙasar ta amurka kuwa ya bayyana cewa ya kamata gwamnati mai zuwa ta ɗauki darasi daga irin taɓar-gazar da gwamnati da wa'adin ke karewa ta tafka wanda hakan ya zubar da kimar amurka a idan duniya ƙungiyar ƙasashen musulmi ta yitar da allah wadai da shirin isra'ila na ci gaba da mame yankunan Falasɗinawa, kamfanin dillancin labaran safa ya bayar da rahoton cewa a cikin wani bayani wanda kungiyar kasashen musulmin ta fitar ta yi tar da shirin isra'ila na ci gaba da mamaye yankunan falsinawa tare da gina matsugunnin yahudawa a cikin su kungiyar ta kirayi sauran kasashen duniya da ta sauke na wanda ya rataya a kansu na takawa isra'ila burki dangane da cin zalin da take yi kan al'ummar palestinu da ta mamaye masu yankuna bayanin kungiyar ta oic ya ce barin gwamnatin yahudawan isra'ila tana yin abin da ta ga dama ba tare da sauran kasashen duniya sun taka mata birki ba zai kara sanya shakku dangane da da'awar adalci da kare haƙƙoƙin 'yan adam da manyan kasashen duniya suke yi a nasa bangaren wakilin palestino a kungiyar kasashen musulmin rayad mansur ya bayyana cewa akwai nau'in munafunci da rashin gaskiya dangane da yadda manyan kasashen duniya suke nuna halin ko in kula da irin mawuyacin halin da isra'ila ta jefa falasdinawa yankurin gwamnatin isra'ila na ci gaba da ƙara faɗaɗa mamayar da take yi a cikin yankunan falasdinawa hakan yana zuwa ne dai a daidai lokacin da wasu daga cikin ƙasashen larabawan suke ta hankoran ganin sun kulla alaƙa da ita to jama'a masu wari kada a sha'afa labaran dai suna zo muku ne daga hausa radio boh a birnin tehran a cikin wani rahoto na majalisar ɗinkin duniya an bayyana cewa arewacin najeriya da ƙasashen yaman sudan ta kudu da kuma burkina faso nan da wasu 'yan watanni masu zuwa za su iya fuskantar matsananciyar yunwa hukumar abinci ta majalisar ɗinkin duniya wato fao da kuma hukumar shirin samar da abinci ta duniya wfp su ne suka fitar da wannan rahoto na haɗin gwiwa bayan gudanar da bincike da kuma yin nazari da kwararru na hukumomin biyu suka yi a kan wannan batu a cikin rahoton da suka fitar sun bayyana cewa hasashe da aka yi ya nuna cewa kasashen waɗanda yawan su zai kai ashirin a duniya za su iya fuskantar matsanancin yunwa da matsala ta karancin abinci a cikin watanni shida masu zuwa daga cikin waɗannan ƙasashe ashirin kuwa akwai kasashen burkina faso sudan ta kudu yaman da kuma arewacin tarayyar najeriya Daga nan kasashen da aka yi hasashen za su fuskanci wannan matsala nan da watanni masu zuwa akwai dalilai daban-daban waɗanda suka haddasa hakan amma mafi yawa daga su suna da alaƙa ne da batutuwa na tsaro da rashin kwanciyar hankali wanda hakan ya yi tasiri a cikin harkokin noma a waɗannan ƙasashe ko kuma aka kange su daga yadda za su iya samun abinci kamar abin da yake faruwa a kasar yaman hukumomin sun koka matuka dangane da ake samun koma baya daga bangaren kasashe waɗanda suke bayar da tallafi wanda kuma hakan yana zuwa ne a daidai lokacin da ake da matsananciyar bukata domin taimaka ma al'ummomi da suke fama da matsaloli musamman ma waɗanda suka danganci karancin abinci bankin najeriya cbn ya mayarwa wani lauya mai suna malcolm omirubo martani akan korafin da ya yi kan cewa rubutun ajami da ke kan kudin najeriya ya karya dokar kasa sannan kuma saka wannan rubutu ya jingina najeriya da larabawa da kuma addinin musulunci lauya malcolm omirubo ya shigar da kara a babbar kotun lagos yana kalubalantar saka rubutun ajami da aka yi akan takardun kudi na najeriya lauyan ya roƙi kotu da ta tilastawa babban bankin na najeriya cbn ya cire wannan rubutu saboda a cewarsa najeriya ba kasar musulmi ba ce su kaɗai kuma ba kasar larabawa ba ce sai kuma wakilin babban bankin najeriya cbn biyu lawal ya bayyana wa kotu cewa wannan korafi ba abin da za a ma saurara ba ne ya ce rubutun ajami wanda yake akan nerorin najeriya babu abin da ya hada shi da larabci ko kuma musulunci ya yi bayanin cewa tun a wancan lokaci an saka rubutun azumi ne domin mutane su iya fahimtar darajar kuɗi wanda za su rika kashewa ta yadda za su gane lissafin kuɗin ta jama'a masu ware ƙarshen labaran duniyar kenan to yanzu sai a gyara zama domin a saurari shirin nan na mu koma noma Ma noma masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowa ta shirin mu koma noma shiri ne dai wanda kamar da kuka sani da saba kawo muku labarai masu alaƙa da noma da kiwo to a yau muna ɗauke da labarai ne bambanta daga ƙasashe daban-daban dangane da batun noma da fatan za kusanci tare da mu domin a ji shirin yadda zai gudana. To za mu faro ta daga kasar Ghana inda a kowace juma'a ta farkon watan Nuwamba. ake gudanar da bukukuwa na ranar manoma a yayin wannan biki dai akan gudanar da baje koli na amfanin gona da kuma kiwo sannan kuma a ba da kyautuka ga manoman da suka fi yin fice jaridar ghana times ta kasar ta ɗauki labari wanda 'yan ministan yana yin jinjina ta musamman ga manoman kasar saboda namijin kokarin da suke yi na ganin cewa sun wadata kasar da abinci duk da cewa ana fuskantar cutar corona wani ayyukan gonar dr wasu a koto ya fitar da sanarwa inda a ciki ya ishara da wani rana ta manoma ta wannan shekara ta 2020 har ilawa ministan gonar ta gana ya ce manoman kasar fa suna kokari matuka domin gan cewa al'ummar ƙasar sun samu abinci mai gina jiki To sai kuma Najeriya inda a cikin shekarar bana ta 2020 aka bayyana cewa gwamnatin kasar tana ci gaba da aiwatar da siyasata ta ganin cewa an sake farfado da aikin gona da kiwa kokarin da take yi na sauya dogaro da man fetur a fuskar tattalin arziki wani rahoto na musamman a kan yunkurin da gwamnatin kasar ta najeriya take yi ya ambaci yadda take son ta raba hannuwa domin ganin cewa an sake farfado tattalin arzikin musamman ta fuskar dogaro da noma wanda dama can kafin a gano man fetur shine ke baiwa kasar kudaden shiga take dogaro da su to a nan iran kuwa an bayyana cewa amfanin gona ne ke baiwa kasar kaso takwas cikin 100 na jimillar kudaden shigarta ministan aikin gona kazim khabazine ya bayyana cewa kudaden shigar da kasar take samu ta fuskar amfanin gona sun kai dala amurka biliyan 40 a kowace shekara ministan harkokin gonan na iran ya kada cewa a halin yanzu dai da akwai mutanen da suka kai miliyan huɗu da dubu ɗari uku da suke aiki a ɓangarori daban-daban masu alaƙa da noma da kiwo. dangane da wato girman ƙasar da ake noma a iran kuwa ya ce ta kai hekta miliyan goma sha takwas da rabi nauyin abinci noman kuwa ya kai tan miliyan ɗari da arba'in da hudu a kowace shekara muhimmin amfanin gonar dai da ake noma a nan iran shine alkama wanda ta kai tan miliyan goma sha hudu ana kuma hasashen cewa a shekara mai zuwa idan allah ya kai mu za ta kai tan miliyan goma sha biyar da ɗigo hudu sauraro da haka za mu dasa aya a cikin shirin namu na wannan lokaci amma kafin mu karkare muna ga ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng sai kuma fitowa ta gaba inda za a je mu dauke da wani jigon a karkashin wannan shiri na mu koma noma. mu kasance cikin ƙoshin lafiya. To yanzu sai shirin na ƙarshe shirin nan na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Kiɗe-kiɗen Iraniyawa. jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shiri ne wanda ya kawo muku waƙoƙi da kiɗe-kiɗe daban-daban na iraniya domin samun nishaɗi yanzu mu bar haku da gungun mawaƙan ƙasar iran da suka fitar da wata waƙa inda za ku ji ta kamar haka da fatan za a gyara zama domin saurari cikakken shirin domin masu iya magana na cewa waƙa a makin bai ita tafi daɗi ai saurari lafiya to madalla گفتن چه آتشی نگاه تو دارد آخر دلم دل تو را به دست آرد بی تو کویر خشک و خالیم مرا ببین چه حالیم باران تو اگر نباد نشستم ببینم آن دو چشمم از تو دل برام بهتر شکستم من ارچه باد رها چو برگ خسته در باد جانم تویی چو زلف تو پریشانم خزان منم که غرق بارانم یادگر نمیتوانم جانم چشم مثل دل برامانه جانا به غم نشانده ای دل ما را یا دریا من تنها را که خستم از این زمان جانا دلم رو بوده ای فریبانه انتظار تو غریب خونه نشستم ببینم آن دو چشمم از تو gungun mawaƙa kenan kuwa saurara a cikin waƙar da suka gabatar mana da fatan ta nishaɗantar da ku kuma ta ƙayatar da ku kuma a nan ne zan jalin zamun shirin sai a wata saduwar za ku ji mu da sabuwar waƙar kuma za a ci da bibiyar shirye-shiryenmu a shafin na gizo wato www.tv1.ng to za zamu kawo karshen shirin namu baki da amma da kima dan sauran lokaci zamu duba wasu daga cikin labaran da aka saurara kakakin gwamnatin kasar iran ali rabi'i ya bayyana cewa iran tana jiran ganin kamulu da yin gwamnatin amurka mai zuwa kafin yin hukunci akan ayyukanta a lokacin da yake amsa tambayoyin manema labarai a birnin tehran kakakin gwamnatin kasar ta iran ali rabi'i ya bayyana cewa siyasar kasar iran dangane da kasar amurka a bayyana take ga kowa a duniya saboda haka babu wani canji dangane da haka matukar dai ba a samu wani canji a cikin siyasar kasar amurka ba ya ci gaba da cewa kasar ta iran tana yin la'akari ne da salon siyasa ba mutane masu mulki a kasar amurka ba domin kuwa salon siyasar kasar amurka dangane da kasashen duniya na neman yin mulkin mallaka da mayar da sauran kasashen duniya in amshin shata shine abin da iran ba ta yarda da shi ba kuma ba za ta taba mika wuya ga haka ba dangane da zaɓukan da aka gudanar a ƙasar ta amurka kuwa ya bayyana cewa ya kamata gwamnati mai zuwa ta ɗauki darasi daga irin taɓar-gazar da gwamnati da wa'adin ke karewa ta tafka wanda hakan ya zubar da kimar amurka a idan duniya ƙungiyar ƙasashen musulmi ta yitar da allah wadai da shirin isra'ila na ci gaba da mame yankunan Falasɗinawa, kamfanin dillancin labaran safa ya bayar da rahoton cewa a cikin wani bayani wanda kungiyar kasashen musulmin ta fitar ta yi tar da shirin isra'ila na ci gaba da mamaye yankunan falsinawa tare da gina matsugunnin yahudawa a cikin su kungiyar ta kirayi sauran kasashen duniya da ta sauke na wanda ya rataya a kan su na takawa isra'ila burki dangane da cin zalin da take yi kan al'ummar palestinu da ta mamaye masu yankuna bayanin kungiyar ta oic ya ce barin gwamnatin yahudawan isra'ila tana yin abin da ta ga dama ba tare da sauran kasashen duniya sun taka mata birki ba zai ƙara sanya shakku dangane da da'awar adalci da kare haƙƙoƙin 'yan adam da manyan kasashen duniya suke yi a nasa bangaren wakilin palestino a kungiyar kasashen musulmin rayad mansur ya bayyana cewa akwai nau'in munafunci da rashin gaskiya dangane da yadda manyan kasashen duniya suke nuna halin ko in kula da irin mawuyacin halin da isra'ila ta jefa falasdinawa yankurin gwamnatin isra'ila na ci gaba da ƙara faɗaɗa mamayar da take yi a cikin yankunan falasdinawa hakan yana zuwa ne dai a daidai lokacin da wasu daga cikin ƙasashen larabawan suke ta hankoran ganin sun kulla alaƙa da ita to jama'a masu wari kada a sha'afa labaran dai suna zo muku ne daga hausa radio boh a birnin tehran a cikin wani rahoto na majalisar ɗinkin duniya an bayyana cewa arewacin najeriya da ƙasashen yaman sudan ta kudu da kuma burkina faso nan da wasu 'yan watanni masu zuwa za su iya fuskantar matsananciyar yunwa hukumar abinci ta majalisar ɗinkin duniya wato fao da kuma hukumar shirin samar da abinci ta duniya wfp su ne suka fitar da wannan rahoto na haɗin gwiwa to da zamu karkare sai idan Allah kai mu can an jima za a ji mu dauke da wani shirin a zangon shirin mu ne yamma kafin wani lokaci mu don kowa da kowa nake muku fatan alheri a yi cikin koshin lafiya